صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci ne albarka a wannan dare da ya daidai da daren talata wanda zai zama ko dai daya daren daya ga watan rabi'ul awwal ko kuma ya zama daren talatin ga watan safar hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan oktoba miladiyya dubu biyu da sha tara wannan shi ne darasi na ɗari uku da talatin da bakwai cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin والنفر الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى muna cikin kitabul azkar har yanzu babi da yake magana akan babu fadlul zikr babin falalan zikiri babi na farko a babi za mu tashi hadisi na 21 cikin wannan kitabul azkar hadisi mai namba da tara. da yake cewa wa an ummil mu'minina juwairiyata bintil harith wa an ummil mu'minina kuma an karbo hadisi daga uwan mu'minai kenan yana alamta cewa ɗaya ne daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wata mace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aura ta zanto uwa ga muminai da musulman duniya baki sai sai wanda ya cire kansa Allah madaukakin sarki ne da kan shi faɗi haka yake wa azwajuhu Mata, yan manzon Allah ummahatukum uwayen ku ne ku muminai dan haka wani ko tabi'i ko masru ko wani ne zai samu na Aisha yake cewa an samu wani yana zagin ki suna cewa kaza kaza ke ba uwar mumine ba kaza kaza suna zari sai ta ce ai ba abun mamaki bane ni uwar mumine ne ba uwar kafirai da munafukai ba kenan da haka wannan ɗaya ne daga cikin matan manzon Allah wato uwa gare mu baki ɗaya juwairiya ta bintil haris ita ce juwairiya ta haris shine asalin sunan ba juwairiya bane da suke ka juwairiya ta da haka za a ga babu shadda cikin sunan gaba da juwairiya asali wannan juwairiya ta bintin harin musulunta ta yi kuma ta fada ne cikin bayi ko kuyangi barori waɗanda aka kama masu a wurin yakin razwatul Daya ɗaya daga cikin yakoki da aka yi a zamanin annabi ta fito daga kabilan banin musbarik ɗaya daga cikin manya-manyan kabilu da suke cikin madina yanki ne na yahudawa mahaifinta haris shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan kafirai kuma yana cikin masu mulki a cikin su da aka taso daga gidan sarauta ne daga cikin sarakuna ko kuma masu mulki da suke mulkan wannan yanki na banin mustalik lokacin da aka zo aka yi yakin banin mustalik sai zama an kame ta cikin fursunoni da aka kame to lokacin da kame ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bai halarci yakin ba sai zama waɗanda suka halarci yakin cikin ganima da aka raba dama ana raba ganima na abin da ya shafi dukiya kamar kuɗi haka bayi ku yangi maza da mata to wajen rabiya da aka tashi da ya zama ita ma ya bintil haris tana ɗaya daga cikin bayi da aka raba sai ta fada cikin karɓin wani cikin sahabban annabi to da ta fada cikin karɓinsa ana nan ya dawo da ita sai zo sa ta cikin almukatar shine bawa mukatar shine bawa ne zai uban gidansa ya ayyana wani abin da in ya bari ya kanshi kansa ya zama da da aka sai ya kayyade ko kai ka kunna fanka ka zauna a waje a zo ka kashe mana da mun doka ka kunna ma wa kanka ne ka kunna ne ka zauna to ne a lokacin wato bawa shi ne kai uban gida kana da bawa sai ka ayyana masa in ka kawo kuɗi kaza ko in ka yi kaza to ka yanta kanka ne mukatal kenan an ayyana abin da an rubuta ya kawo to shi ne aka yi mukatar da juwairiya yadda idan kika kawo wani abu kika fanshi kanki da shi shi kenan kin yanzu kin zama sai zama abin da ya yanka mata ta kuma ba ta da shi wa sai na kaga kuɗin to da sarfi tashi ba inda ta nufa sai gidan annabi ta zo neman tallafi idan annabi ne tallafawa ne in babu ma zai ce zauna ka jira in an kawo a sallame ka inda wani ya zo wurin annabi yake ta ya rasulallahi ina azumi kuma na na fada wa iyalina kuma da rana da sauransu annabi ya ce to sai ka je ka yi azumin wata biyu a jere ce ɗaya gagara kuma balle wata biyu ya ce to shi kenan sai ka yi sadaka wa miskinai guda sittin ya ce to ai da ina da abin sadakan da azumi bai samu matsala ba kaza kaza duk inda aka buga babu annabi yake zauna nan yana zauna aka zo da kaman a ce buhuna na dibiyu aka zo da zuwa nan ya ɗiba ta gote kai sadaka da zuwa, da mawaye zan yi wa sadaka ya ce ai duk garin madina ma baina labarai ha duk cikin madina da kewayen madina baki ɗaya ba wanda ya kai ni talauci to da sadaka ba waye ya ce kai wa kanka sadaka ya ce sanar da darasi eh, ya fi karatu to shine ita ma kawai ta nufi gidan annabi tana shiga gidan annabi tana shiga cikin gidan sai suka hadu da Aisha ta ce ta ce kuma fa sai ta ce wallahi ni baiwa ce gashi gashi gashi yanzu uban gidana sai in na ba da wani abu zan fanshi kaina shine kenan na zo wurin annabi ya tallafa mu na na Aisha da ta dube ta sai ta ga zuwaye kyakkyawan mace kuma da ganinta akwai kamala da natsuwa irin ta mace ce wata duk wanda ya gani to zai burin ta zanto matarsa to sai ta ji tsoron wannan ba in ta shiga wurin annabi neman taimakon nan karshen ta annabi ya taimaka mata kuma ya aure ta sai yana na aisha ta so ta dan kakkauce mata ka san haka suka yi da ko dai safiya ko kuma yi ta cikin matan annabi da annabi ya so aura ta zo gidan neman tallafi aisha ta ce har maza ki ta mana gida baya na ki yi sauri ma kar ki tsaya dan ta ga lokacin ya yi daidai da lokacin dawon annabi gida burin aisha ta yi mar maza ta fita in annabi ya zo ya ganta da ta fa wannan ma aure ta ta zauna a gidan nana ta tana korinta tana alhamdulillah ashe ta fada zauren gidan sauran gidan kafin ta ga annabi ya zo shiga ta ka samu wurin tattaunawa ita za ka tattauna nan da kwana biyu sai aka isa aisha daga an yi auren kawo amarya to da ta ga zuwariya ta ce to ta ga dai na zuwariya ta fahimci annabi yana gida aisha ba ta so wannan ta shiga ba yaya ne wai ta yi samun su suka na'am to sai ka je ka zauna musu to na'am a lokacin na na aisha baka so kamar soyayya ta shiga wurin annabi ba ko amma komai ya bayyana annabi yana nan ita ce ga fi san shige shi kenan ya ta shiga wurin annabi ta yi bayani kaza kaza sannan da ta yi bayani gashi gashi ta yanzu me ya hawo ki ta ce agaji nake nema na abin da zan kai kaina in zama ya in koma gida sannan da ya ce ko ba za ki so in mita abin da ya fi wannan alkhairi ba ta ce me ya kan alkhairi sai ce in biya miki ya zama ɗa kuma in aure ki ta ce ai ina so kai cikin murna ta ce ina so ba wani kwana-kwana sannan da ya tafi shi kenan na amince can da dama zai aure babu wai ku zo kun sai tsedu za ku je daurin auren annabi ka ce sai za ka yi invitation card wannan ya ce zai yi abin nan ba abin nan na karfe ki wa kaina shi kenan ta ce na amince annabi ya je biya abin ta zama karfe kawai shaka auren annabi in ya ce ya yarda ya aure kika ce kin amsa kin yarda shi kenan auren ya sauro. da aka kawai sai nake dawo gidan abin da aisha ta yi gudun ya faru sai gashi ko ya faru kuma aisha da kanta ta ce tun da take ba ta taba ganin mace mafi albarka irin joyayya ba asalin sunan tabarranu amma kamar yadda abdullahi dan abbas ya ruwaito annabi yana kin a ce ya fito daga ɗakin barra yana ranar jirkinta don ma'anan barra wato tsantsan biyayyen allah to suna ne akwai taskiya a ciki dan ka rana ɗaya annabi ya daga yau sunan ki ba barra ba ki duwayya da ka annabi ne samu da sunan ya canza mata daga asalin ta na barrar wannan sunan akwai taskiya ya da mata da shi duwayya to shine wa an ummil mu'minina kaga annabi har ya aure ta har ma ta zo mana hadisi wa an ummil mu'minin an karɓo daga uwar mu'minai juwayriyata bintil harith juwairiya ‘yar hari, radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda. Annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kare da min indiha ya ta daga wurinka, kenan a lokacin ya kwana a ɗakin ta kenan. Bukuratan, a sassa wato a sammako na sallar subah a yayin da ya nufi sallar asubahi kaga kwana a ɗakin ta na ranar girkin ta to gari yana wayewa kenan ana kiran sallah asuba annabi ya san maka ya tafi masallaci wa hiya fi masjidiha ita ma tana cikin masallacinta masallacinta nan masallacin annabi yana hade ne da gidansa to amma bai ce masallaci ba sai ce masallacinta kenan yana nufin cewa kamar a cikin gidan kowace akwai inda ta kayyade wa kanta nan take ibada take sallah da haka ba laifi ba ne mace tana iya ware wani wuri ko a cikin ɗakinta ko a tsakar gidanta ya zama ita dai nan diman da'iman shi ne wurin sallanta wannan ya tabbata a sunna ko ana san malik yake cewa manzon Allah ya kai ziyara wurin kakata mulaika hadisi mana cikin umdatul ahkam tafi yace bayan ya ci abincin da kakata ta yi masa yake cewa ku nuna mu wani wuri in yi muku sallah ana dan malik yace na je na ɗauko wani tabarma wanda yayi baki yadda muka yayyafa ruwa annabi ya tsalla a wurin tsada annabi ya tsalla a wurin don tsirka a matsayin wurin tsalla. ya kamata tana iya ware wani wuri a ɗakinta ko a cikin gidanta wannan ya zama shine masallacinta wurin ibadanta ya zama kamar yadda maryam ta yi ita ma zaman da ta yi a cikin mihrab masallaci a wancan zamani ita ma ware wurin ta yi a masallaci zama shine wurin ibadanta to haka annabi ya tafi ya fita ya bar zuwair ya yi kama tana zaune cikin masallacin ta kenan tana ta ibada tana ta azka kaga wannan ya nuna dama daga gidan annabta suka fito dole su zanto akwai kwazon ibada dan wata matar ma za ka tashe ta sallah zuwa ka tafi masallaci ka gama azka ɗinka ka dawo tana barci kamar asabul kahfi ka sake tashin ta wani ma ƙarshen tashin ta mako ta daru da sauransu ka sai kai wannan na nafi da sauransu ƙarshen ta an yi ta kallon fim har karfe ɗayan dare to kaga wajen kallon fim za a zage ko wutari ba za a yi ba kuma zubi da fara bacci to mata nan ba haka kake yanzu wannan ya nuna ta ta su da tun ta yi ibada kuma ta ci gaba da azkar kamar yadda Allah ke cewa wa bil ashari hum yastaghfirun al ashar shine akhirul layl karshen dare za su yi ta tasbihi da istighfari har lokacin sallan asbahi ya riske su to annabi ya kyale ta a wannan masallaci nata tana ta ibada sun maraja'a sa'annan annabi ya dawo ba da an azuha bayan ya kai hanti har bayan lokacin hanti annabi ya dawo gida haka da biyan annabi yake idan aka idar da sallan asubahi ya yi azkar na bayan sallah zai fuskanci sahabban sai akwai mai tambaya tambaya ya ce in akwai wanda ya mafarki ya kawo labarin mafarkinsa a fassara masa in an gama duk an watse zai ci gaba da azkar zai ci gaba da abin nan har hanti suna zaune da su sai na abokan a masallaci sai hanti kuma annabi yake shigowa gida kaga irin karfe bakwai takwas kenan wani ma wajen tara sannan annabi ya shigo gida to annabi ya bar ta baba bai sallan asuba ba dan bai ta sallan ba tana zaune tana ta ibada har ya dawo da hantin wahiyar jari tana nan a zaune tana ibada kaga abidatun din kenan mata masu ibada da wata kauyen sai ga ga wasa da da an magana ai ita abida ita sayyada to ga kayyadodin gaskiya tana nan tana zaune tana ta ibada kaga dai ba zaman hira take ba ba zaman wani abu tana zaune a wurin kenan tana ta wurin tana ta alka kaga waɗannan bayan Allah su suka dabi da falala kuma dole su dace da falalan dan hadisai da ayoyin daga gidansu yake fita wadukurna ma laifin na fi kunna! a cikin bargon annabi yana kan shimfidin su za a yi mishi wahayi a karanto ayar da dimidiminta to annabi ya karantar daga cikin sunansa, duk mutumin da aka idar da sallar asubahi bai tashi ba bai canza zamansa ba bai karya alwalansa ba yana zaune a inda ya sallame sallah yana ta azkar har rana ya kullo da rana ya gama kulla sai tashi yana suna ka'a biyu sannan ya shiga Allah zai ba shi ladan ya yi aikin umara tare da annabi cikakke cikakke cikakke annabi ya fara sau uku ya cikakke mun karanta irin hadisin a baya to ita da ta ji annabi ya faɗi wannan hadisi ina za su yi wasa kaga da ta lazimci tana zaune tana ibada har hantsi in tana zaune a wurin to kaga a ce matan na yanzu ma za su iya haka inda kika ware a ɗakin ki ko a cikin gidan ki, kina ibada za ki zage kina ibada tun daga sallan asubahi kina darwa ki sai ke ma har gari ya waye har rana ya kulla wata za ta ce aikin gida ya yi yawa in ba ta yi ba ga shirin yara makaranta ga kaza sai ki roki mijin ya kara aure yawa <laughs> na'am sai ki roke shi ya kara aure ranan girkin wancan ga ranan ibadanki idan ya haɗa wuri mata wuri ma kin gama jin daɗi in kwana shida kana ibada kin ga sai ranar girkin ki kike yayi da amma ran da ba ran girkin ki ba kina hutu a yi abun karya ma zuwa ajiye miki komai kin ga sai abin nan ake. wato gadon aure ba ci gaban mijin ne kaɗai ba ci gaban mata ne da haka ya kamata mata duk wacce da zai kara aure ita za ta rika ɗaukar nauyin walima aulin walau bishafi din ke ba da akuya da rago zaki ba da shanu da saniya zaki dan zaki samu tazara da ranakun hutu na ibada daga dadi ne daga kaga kenan yanzu na nan joyariya anan matan annabi kare ne anan ma raba musu girgin ma kwana daidai ne to amma da kafin a zagar kanki sai bayan sati sai kwana takwas na tara sannan a dawo kanki to ranar kwana biyu da yanzu haka mai da shi al'ada kamar wata sunna in ku hudu ma ban kakana wannan kwana biyu shi a tsari kana iya tsara kwana daddaya kana iya tsara rabin yini rabin yini gwargwadon yadda ka tsara sai yadda ka tsara constitution da gidanka to don haka tana nan tana zaune tana ibada annabi da ya shigo faƙara da ya ce ma zirki alal hali ma zirki alal hali da fi fara tuki alaiha a nan ta fara duka za a gyara kasara ne ya ce majirfi yanzu doyayya ba ta gushe ba alal halin lafi kina halin da fara duki alaiha na rabu da ke a kanta kenan yadda na barki a ɗazu na rabu da ke na tafi masallaci na san na barki kina nan ina ta na fili, kina sallah kina ta addu'a Duk lokacin ba ta gushe ba kina nan kina haka ƙalar na'am ta ce ƙwarai kuwa ina nan ina haka ban gushe ba kaga wannan falala ne har yanzu ga matan annabi musamman ita juwariya yanzu ga irin yadda ta zauna shirka don neman abin da yake wurin Allah ka daraja da ɗan adam zai samu gaba da yana cikin ibada ne amma in ka biye wa duniya duniya kullum cikin matsala ne ko ka da tunanin wani baƙin ciki da ya wuce a baya to ba kuma ba za a yi ba za a yi libas sai koma ba ko kai ta tunanin wani tajin hankali da kake ganin zai faru da kai nan gaba to ka san za ka kai lokacin tana da rai ka damu da lokacin da kake ciki kai ibada kawai kuma ibada yana ɗauke musiba azkar da addu'a yana ɗauke bala'i da musiba dan ba dan azkar da istighfari da addu'a ba da Allah dauke duniya haka Allah ya ce wa ma kun wa ma kuntu mu'azzibahum menene wa hum yastaghfirun eh wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai gama al'umman duniya al'umman annabi ya dirkake su duka su halaka ba muddin kai annabi kana raye kana cikin su to wani zai san annabi ya bar duniya ka sai ce wa ma menene wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai azabtar da su ya gama da su bai ɗaya ba muddin suna istighfari yanzu ba annabi istighfari ne ya rike duniya kan ba ka bada ba duniya dan barna da ake yanzu a zamanin yanzu da wanda yake karuwa gobe da jibi da gada, don ka hada wanda ya faru a al'ummomin bayan duka wannan al'umman ta hare su baki daya irin musibu da sakon Allah da yanda ake wa Allah kafirci karara da yanda ake izgili wa addini sai ka san kawai istighfarin bayan Allah na kwarai ne yake matanmu. mu to shine yake cewa ce kwarai kuwa ina nan a haka ba qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace law Na laqad qultu haƙiƙa na faɗa. ba da bayan na barki anan na tafi masallaci sai da na faɗi arba'a kalimati wasu kalmomi guda hudu na furta salasa marratin amma sau uku kalmomi hudu na faɗa na maimaita sau uku kaga hudu hudu sau uku goma sha biyu kenan yake lawuzinat da an gwada a kan kilo bima kulki da abin da kika yi ta faɗa munzul yau tun tsawon yinin yau din nan lawazan tuhunna na wata yarin jayi na kenan kalmomi hudu na faɗa na maimaita sau uku kaga wannan in ya dade ba zai dauke ka minti minti ɗaya ko minti biyar ba ita kuma ka ga tun daga tafiyan da azuba tana zaune har hanta a akalla ta ci awa biyu zuwa awa uku yake to abun nan da na faɗa sau uku na maimaita sau uku da za a ɗauka a sa a sikeri na fi ma a sa a sikeri na wasu ya danna na shi kuma kada ta na annabi zai danne na ta a matsayin shi dan shi annabi ne a ana so a ga maka falalan kalman da ya faɗa din ne wato zai danne ko kai ka faɗa zai iya dannewa don a bayyana maka falalan to kaga za ta yi shiru tana sauraro menene wannan abun kuwa sai annabi ya ce subhanallahi kaga daya wa bihamdihi biyu adada khalqihi uku wa ridwa nafsihi to ko da yake anan din ba ka zaka dauka kaga ya rika yin kwama a tsakanin su subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi shine ɗaya wa ridwana bihi biyu wa zinata arshihi uku wa midada kalimatihi hudu to sai nan ta ka uku kawai shi ne. ba ana nufin alkar ɗin da ya jika a ranar ba ba a'a yake wannan kadai in an gwada da duk abin da kika yi a yau ga wasu abin da ta yi ta yi da wanda za ta ci gaba da har rana ya faɗi ba zai kai wannan hudu da ya nuna ta uku ba Shi ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da kuma gode masa kaga ka hada subhanallahi wanda mun karanta a baya kalimatani habibatani kan yake ta subhanallahi wa bihamdihi to subhanallahi kuma tasbihi ne wa Allah da haka yake ta subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da kuma gode wa Allah kaga subhanallah alhamdulillah kam ali mun karanta a baya adadin khalqihi adadin halittun Allah kaga dan da yake kowa ne kenan yanzu adadin mutane kadai adadin mutane a ce ka irga adadin mutanen da suke biyu an hana kada aiki don ko ɗan census a tuwatuwa tuwa ke nan ya eh, ko census da kake a sai kasa kaza sun yi census ga adadin mutane kaza kawai kungiya kungiya ne akwai gidan da an je suna gudu ba sa da a kirga su kasa akwai yan gargajiya akwai gidan da an sun je kuma sun dauka kuɗi za a raba sai su ƙara adadin ba shi da mata sai sai matan shi hudu ko ƴaƴan shi sha biyu ya dauka wani abu sai ce mu ƙara yawa mu ƙara abin nan don an ja ce mu dan arewa mun fi yawa kaga duk abun kawai rajiman bilgaibi a yi ta abun nan kawai to idan irga waɗannan ya gagara to dan halittun Allah ba ake magana ba mutane kare ba za ka ɗauka mutane a duniya gudanar wani kuma kar ka ɗauki mutane da suke rayuwa a nan za ka ɗauka ne ba tun daga kan annabi adam zuwa ƙarshen halittar ɗan adam da za a yi a duniya sannan ka ɗau adadin aljanu su nawa ne mala'iku su nawa ne da Allah ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin rundunan Allah wato mala'iku illa huwa sai shi Allah mahalicin su kaga abun yana da yawa sannan ka ɗauki halittan kwari tsuntsaye birai abubuwan da yawa dan yanzu kawai da za a ce halittun Allah guda nawa ne wato ire-irensu nawa ne a ce ka ba da kashigwal ire-irensu guda nawa ne ba wanda zai iya a ce ka ba da adadin wato ba adadinmu ba ire-iren halittun Allah misali ka ce akwai ɗan adam akwai aljanu akwai mala'iku akwai kwari akwai cinnaku akwai kowanne ka ba da sunan shi ba wanda zai iya a duniya kuma har ka mutu za ka mutu akwai halittar da baka taba gani ba akwai halittar da baka taba ji akwai ba kuma akwai halittar da duk karatunka kowane ilimin kwari ka karanta mai sunan shi ba za ka kure shi ba za ka kai ka san shi ba ka zo na jego to akwai abin da ba za ka taɓa kawo to akwai akwai halittun da kuma za ka daga baya baya suke bayyana wani yanzu ya ga wani halitta amma wannan da ba babu su da akwai su yanzu ne kai ka fara gani to wai yanzu da kake subhanallahi wa da ne adada halki kenan Allah kai ka san adadin halittu kakam to Allah subhanallahi wa bihamdihi adadin su ba ne ka dauka ka kalista kenan kai kanka baka san nawa ba sannan wa ridwa nafsihi kuma Allah wa ridwa a nafsihi da kuma yarda a karan kansa kenan ya Allah wannan subhanallahi da na faɗa Allah ina roƙon ka yarda da abun kenan ka so abun ka ji daɗin haka wa zinata arshihi sannan kuma da al al'arshinsa kenan wannan abun da ka faɗa subhanallahi bihamdihi kana roƙon Allah ya nauyinsa ya kai nauyin al'arshi to kaga nauyin al'arshi kuma ya girmi sama da sammai bakwai da kasai bakwai kaga sammai bakwai da kasai bakwai ya iya rike da halittun Allah ne to waɗannan duk in ka haɗa kuma a wurin al'arshin Allah kuma ba komai ba ne to a wurin nauyi ne wai ya kai nauyin al'arshin Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa yace kaga sammai bakwai da kasai bakwai idan ka gwada su da kursiyin Allah kamar ka dauki wani abin nan ne kamar kai ne ka zo cikin daji mun taɓa sai ba ne ka je irin dajin nan ko tantan nan ka je kawai kaga dai kai za ka ganshi babba ne ka ja irin daren nan ka duhu kuma ka je ana hadiri sai ka ɗauki zobe sai ka gurka a ciki kuma a ce duk ciyayi sun girma sai an haska maka kuma ka sai shiga ka nema ka san ko da rana ba za ka iya samu ba wahala za ka yi to al'arshin kurdiyin Allah kuma to a duniya kan ba za ka ba abin da yake daidai da shi to Allah ke ta ka ga sammai bakwai da kasai bakwai idan aka ɗauka aka sa akan kurdiyin Allah din nan kamar ka ɗau zobe ne ka jefa irin wannan filin daji filin dajin da ba girmansa kenan yanzu sammai da karsai. bai fi dan wani abu da za ka jefa kamar tsakuwa ka jefa ba a kan kursiyin Allah kenan kursiyin Allah girmi sammai bakwai da karsai bakwai girman ma ba magana dan yana nan ne ma sammai bakwai da karsai bakwai kamar ɗan zobe ne ka jefa a daji wannan dajin shine kursiyin Allah ne kaga lalle Allah kawai abun ka sallama ne kawai to kaga kursiyin Allah da Allah yake kai kuma idan ka gwada shi da al'arshi don kursi daban al'arshi daban kursiyin Allah na kan al'arshi ne al'arshi shi ne gaban kursiyi shi ne kujera da kake jin ayatul kursi to kursi nan da yake kan al'arshi shi ma kaman ka dauka kowa ne ka jefa kan irin wannan daji kenan shi ma kursi akan wannan al'arshi shi ma ba komai bane kaman dan tsakuwa ne kawai akai kaga Allah madaukakin sarki shi ya tsarin abin da ya kawo sai dai a sallama to shi ne ke cewa wasu to da kace Allah da bihamdi kana roƙon Allah wa zinata arshi Allah nauyin da kai nauyin al'arshi wa midada kalimatihi sannan kuma da cikakkun kalmominsa to kaga ai dole menene to kake ga zai daidai da wannan ba abun da zai daidai da wannan wa midada kalimatihi kenan da cikakkun kalmominsa Allah ya ba da misali cikin wasu ayoyi yake cewa law kana al-bahru midadan li kalimatu rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau zina da zai alauki kalmomin Allah a zuba su a cikin kogi su cika kogin sai a fara ɗibo ruwan kasan dai kamar ruwan kogi yanzu irin biyu dam wani irin amfani da ruwan ne za a yi a cikin ruwan zai kare kaga dai babu rana to a sai a ɗauki kalmomin Allah a zuba a cikin kogin a zo ana ta ɗiban ruwan sannan wasu kuma su zo suna ta ɗiban sunayen Allah duk yadda za a ɗiba ruwan zai kare sunayen Allah ba su kare ba suna nan a cike ba wato ba sa karewa to kalmomin Allah da ba sa karewa kenan kai ba wannan su labi hamdihi roƙon shi ne zama adadin kalmomin Allah da ba sa kara nan ba ka ba kai malala gashin tinke to kaga wannan addu'a ne ke da falala annabi ya yi shi kafa uku ya dozo ne duk abin da kika yi a yi ne kaga bai kai waɗannan kalmomi hudu kimanin na sha uku ba to ina kuma ka zo kai sallah asuba da kai shi ukun nan kuma ka ka ka azkar na safe da yamma da addu'o'in bayan sallar da farilla sai kaga ka fashi lada da yawa dan yanzu a ba mu karanta do'i masu yawa ya ilaha da wa daula shirka da mun yi mai kafa da mun yi mai kafa goma to kayi waɗancan kayi waɗannan ai sai ka tashi kana da arziki wurin ubangijinka rawahu muslim imam muslim ne ruwaito wa fi riwayatin lahu a wata ruwaya tashi kenan ta shi muslim din har wa yau yace subhanallahi adada khalqihi kaga can subhanallahi wa bi hamdihi nan subhanallahi adadin alƙihi kaga nan an cire wa bihamdihi da kenan din ruwayan sun zo ana ga maka jawazu wa zahidi ya halatta sai dai kaga wancan na saman subhanallahi wa hamdihi. Kare din kaga ziyada ne ziyadatu suka kuma makabura tunda tsarin ya zo kaga ya suka yi da kare. yanzu wanda ya subhanallahi adadin alƙihi yayi dan ga zo daga annabi wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi shi ma ya yi amma bi hamdihin ai wanda ya kara kasan ya fi wanda bai kara ba da wancan ya zo da karin da babu ana adada khalqihi subhanallahi riba a nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi bidada kalimatihi kaga sai kuma shi kan subhanallahi wa bihamdihi to daga nan adada khalqihi riba a nafsihi zinata bida da kalimati kaga ba ka kai mai tsaba shi wannan da babu hamdihin kuma za ka kamar mai da subhanallahi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi riba'a nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi bidada kalimatihi za ka yi ta maimaita subhanallahi kenan alhamdulillahi da bai zo ba subhanallahi kuma zai maimaita ta hudu a cikin wannan to yake cewa fi riwayati tirmidhi a cikin wata riwaya kuma ta al-imamu tirmidhi kenan tirmidhi ma ruwaito hadisin amma shi tirmidhi shi ma ga wani ruwaya cikin ruwaya da ya kawo littafinsa aljami'a shi tirmizi da ya gashi sai ya ce annabi ya ce ala uallimuki kalimatin taqulinaha a ruwayan tirmizin da annabi ya zo tarar da joyariya yake cewa da ita ala uallimuki shin bazan ilmantar da ke ba shin bazan sanar da ke ba kalimatin in ilmantar da ke ba zan koya miki wasu kalmomi na ha wanda za ki ta faɗa ba kenan shin ba zan koya miki wasu kalmomi ki ta faɗa ba don na gan ki tana da ƙwazon zama da addu'a ba zan gaya miki wasu kalmomi ki ta faɗa ba kenan abin da yake nufi in kai wa wuce sau uku ma ba ne ki ta tun da sau uku ya fi yi min wanda yini yana yi kuma fa kaga ba abin nan kenan daga jan bakar bin abdullahi abu zai cikin tafsirin du'a yake cewa kana ga wasu azkar na cikin sujada ko ruku'i da aka ce uku din ba ana nufin in ka wuce uku ba a wannan ba kana iya wuce uku eh, sai sai kar yi kasa da uku wata din misali kayi su ruku'i subuhun quddusur rabbul malaikati wa ruh subuhun quddusur rabbul malaikati wa ruh subuhun quddusur rabbul malaikati wa ruh kaga kafa uku sai zama limamin ya dago ba to za ka yi shiru in ka ce bai ta ɗauko subhana zilgabarut domin karanta a cikin subhata salatin nabi ba a hada addu'o'i jinsi mabambanta a lokaci daya sai dai wannan sallan kai wannan wani sallan kai wancan to zama da kai shiru me za ka yi baka sai kai ta maimaita subuhun kudusun nan duk wanda ka ɗauka kai kai kawai adadin lokacin da liman zai ɗago musamman kowa san irin sujadan annabi da irin rukushin annabi sai ga daɗe wanda ake ya yi kusan daɗe wanda aka yi a tsaye kaga ce za ka yi ta maimaita har ma ya wuce sau ukun kenan ya ce ba zan koyar da ke kalmomi da za ki ta faɗi ba kamar ta ce e kenan sai ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi ruba nafsihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi kiran kowanne ka dauka din sai ka dire shi kan sau uku sai ka dauna gaban shi sannan kuma na biyu shi ma babu wa bihamdihi kuma riwayan farko ne kawai zo wa bihamdihi amma duk kana iya haɗe suka yi jolof ɗinsu kana iya zuwa ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi yanzu waɗannan riwaya guda uku kana iya tattarewa ya zama yau in kai wannan riwayan gobe kai wancan riwayan gata kai wancan riwayan kai ta sassauyawa tun da ne ga duka daga annabi kuma hadisai da ingantar tubar baki daya sai hadisin gaba yake cewa wa an abi musa al-ash'ari an karbo daga abu musa al-ash'ari abdullahi bin kai kenan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kala yace masalul ladhi yaskuru rabbahu misalin wanda yake ambaton ubangijinsa wallazi la yazkuruhu da wanda baya ambatonsa matsalul hayyi wal mayyit misalin rayayye ne da matacce kaga difference is clear here wanda yake ambaton ubangiji da wanda baya yi kamar ka daura yayye da matacce ne ba su da bambanci abinda ake so wai a gaya maka sakon shi shine rashin ambaton Allah yana kashe zuciya kuma kowa san wa ake nufi da mai mataccen zuciya to ba abin da yake ka mutuwan zuciya kamar rashin ambaton Allah cikin wukatun insan Allah da za mu zo mu je wasu babuka kan zuciya ɗin nan da da ya rika tattaro maganganun Ibn Qayyim dan cikin malamai ban ga wanda ya yawaita rubutu akan zuciya da cututtukan zuciya da abin da ke tsakashe zuciya kamar Ibn Qayyim ba kusan ma duk wani littafin Ibn Qayyim da wuya yayi ya kama bai tabo maka maganganu da dama a kan zuciya ba to shi ibn qayyim ya wannan bayanan sannan kuma azikir yana sake so maka da me ake nufi azikir a Ƙur'ani za ka yi wata ganin Allah na ta a ka'adi. adi kur in kawai ka ambaci mutanen adawa ne a'a ka rika tunani wato hangen nesa shine ka rika tuna Allah cikin lamarinka mutumin da duk abin da zai yi zai zama sai ya tuna hukuncin Allah akan abun in ya yi tunani akan abun sai in ya ga abun da kyau sai ya yi don mumini mai hangen nesa ne da sa ayin ƙuran da damar zaka dala na cewa a da ta fakkaru a falata zarkar wai ku ba ku hangen nesa ne ba kwa tunani ne mumini bayan abinci kawai a shiwa'iyan a watse mumini an koyar da shi duk abin da zai yi yana da hangen nesa wannan abin da zan yi menene akiransa menene sakayyarsa yaya karshen zai kasance sai ya auna ya ga irin alkhairin da abin zai bayar sannan ya aikata mumini kenan amma da ba mumini ba kawai yana yin abu ne haka to kuma zai zo kwanci zai zo yana da na sani abin da zai fito maka da abin fili ne, me yasa ka zama musulmi me yasa kake ganin kafiri ko mushriki a matsayin ba shi da hankali saboda ba shi da hangen nesa shi duniya ya hanga Ba ya hangen ran kiyama akwai wuta me yasa kai yanzu kake musulunci kana hangen ran kiyama akwai wuta to ba ka son wuta kace bari ka zauna a musulunci ko tun da kai irin wannan hangen ran kiyama to a rayuwanka ma duk abin da za ka yi ka riƙa yin da hangen nesa kar ka yi abu haka kawai ka riƙa yin shawarwari ka riƙa yin istikhara ko da yake ɗaya cikin magabata ko hasan basri kowa yake cewa duk mutumin da in ya tashi a baya sai ya nemi shawara asirinsa zai gudu a wurin wanda yake neman shawara wurinsa dole za ka rika jin wannan da nake yawan shawara da shi don dole ka zo kana da abokin shawara za ka rika jin wannan abokin sirrin nawa ya san sirri na fa sai ce to za ka rika jin asirinka ya gudu a wurin wani bisa amma al'amarin ka kuma zai rika yin kyau kuma wanda baya son yin sirri baya yin zuwa yayi shawara da wani in zai wani al'amari yana gudun kar a ji sirrin sai ta kwarai kuwa sirrin sa zai zama a rufe amma kuma kullum zai rika da na sani to kaga annabi da kanshi annabi da kanshi wanda yake wahayi da wanda yake aiki da wahayin Allah Allah ta mu fil amr kar ka rika yin abu kai kar ka yi shawara kar ka shawara da har harkan cikin gidan annabi annabi yana da waɗanda yake shawara da su da ka hatta harkar iyalanka da 'ya'yanka akwai abin da za ka gudanar kana da abokin da za ka yi tara da shi hatta matanka da 'ya'yanka ba sani ba amma ka ɗauki ƙa'idan to waɗannan matanka ne 'ya'yanka ne duk shawarar rayuwarka da su za ka yi to nan ma akwai matsala akwai shawarar da ba a yi ba za ka taɓa sanin komai a kai ba kana da wanda zai zai baka shawara yasa da aka yi wa nana aisha kazafin kayi zina annabi ya saurin yanke hukunci ba sai ya zo masallaci ga sai na ali su abdurrahman ibnu awfi su ne ya ajiye su ne abokan shawarar shi ga abin da yake faruwa a gidana yaya kuke gani ya kamata in yi annabi da kan shi yake neman shara yaya kuka ce al'amarin cikin gidan annabi ne shi da matan shi amma na neman shawara a wurin su dan alƙa maka ba yadda za a yi ka rayu baka bukaci wani ɗan uwanka musulmi ba to dole bai zama al'amarinka akwai shawara a ciki to shine shi ma wannan hadisi tun da ya zama duk abin da za ka yi kana shara kana da hangen nesa to duk wani abin da za ka yi kai musulmi in abin ya shafi al'amarin addini haramci ko halarci ka auna wannan abin in ka aikata shi menene makomansa sai kaga wannan abin in ka aikata shi su aljanna ne to za ka aikata ko ba a so Dan ka samu aljanna to kaga wannan kayi azzikar don kwakwalwa ya aiki ya tuna hukuncin Allah ne wannan abin dukkansa amma fa za a shiga wuta za a samu arziki amma za a shiga wuta sai ka ce kai na fata Allah ya ce in an yi za a shiga wuta kai asalin An ambatan Allah to wannan ka'ida da annabi ya bada hadisin nan da al'umman musulmi za su yi aiki da wannan ka'idan da mai kisan kai bai kisan kai ba da farawo bai yi tsaka ba dan fashi da bai fashi ba mai zarkuwa da mutane da bai yi ba dan da zaran ka zo za ka ci wani dan uwanka musulmi to za ka fara hangen nesa hangen nesa farko kai ba malami ba za ka fara tambayin malamai menene hukuncin zan kashe wani ina hukuncin haka za ka fara tambaya fa'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun duk wanda kaje ka tama sai to Allah fa to man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban kuma yace aliman hukunci shi da akai ka kace rai daya ga hukunci sai ka kaje haka sai ka ce kuma an ce fa in na kaje za a ban miliyan 100 za a ban dubu 500 za a ban naira dubu 100 za a ban kaza sai ka ga yawan kuɗin kuma zai fitar da kai daga kangi da talaucin da kake sai ka ce kai amma kuma in na mutu azaban lahira zan wama kai na fara kai azzikar to kaga da mutane za su fi da wannan ka'idan azzikar to da al'amari ya yi kyau amma za ga yanzu mutum ya kama mutum uwan shi mutum ya kwantar da shi zai yanka shi kuma yana bismillah da an yi karafin yankawa shi sai eh, haka boko haram yake yi wai in ya maka karafin yankan ma to ai kai wai ya dan maka rahama kai har amma bismillah daga zagan sun kama dan sanda ko ma'aikacin gwamnati shi ba ta gaba ma mata baya wai kafiri ne to ta baya kuma ba karafin yanka za a yanka shi haka to an maka bismillah wani haka yayi kyau to ina amfanin ambaton Allah a baka dangan yana sabon Allah ashe zikiri ana neman shi ta abu biyu ne akwai zikirin baki akwai zikirin aiki da nan ne za ga wani ga yawan zikirin baki ga yawan sabon Allah to kaga bakin yayi zikiri gangan da bai zikiri ba zikiri din duk abin da za ka yi sai ka tuna amma fa Allah ya hana to tuna Allah hana sai ka bari ka yi zikiri barawo ya je zai yi sata kamar yadda barawo ya kwaso gidan wani cikin tabi'ai bawan Allah ne malami mai ibada yana tsakar gida yana qiyamul layl yana karanta ayoyin Qur'ani cikin dare yana karanta ayan alam ya'ni lil ladina amanu an tafsa qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani su yayi laushi ga sakon da Allah ke saukarwa ɓarawo ya haura katanga ya jira a san zai je fara yin sata yana shiga yana yin sandan sai jindi magidancin ya karanto aya alam ya alilazina amkose barabara ana bala ana wallan lokaci ya yi kuwa dutse ne ya laushi shi magidan da sai ana ta bala Bala'ana bala ana wallahi lokaci ya yi ya sake haura katanka ya koma shi kuma tilo da bala bai duba man yake faruwa ba inda kai ne kaji ji bala ana zaka ce wani shedanin dare ya turo maka to kaga wannan shine ya samu azzikir ya mishi amfani ya gyaru shi Abdul Qadir Jilani wanda ake jingina ɗarikan kadiriya zuwa gare da kake jin ɗariƙan kadiriyya? to mai ɗariƙan shi ne shan abdulkadir jilani ba nan ɗariƙa ba ne kuma ba shi ya kafa ɗarikan kadiriyya ba ƙidan shi ƙidan salafus salih ne ka karanta littafin tarihin za littafin musamman da Dr. Muhammad Muhammad Aliyu Sabuni a Asfallabi? kai Asfallabi? wani malami ne a Libya yanzu haka yana da ransa akwai littafi karami da ya a kan tarihin abdulkarin zina da kan take cewa sa a salaf salafi ko in kana so ka ga aƙidan ka tsarara daga bakinsa daga alƙalaminsa ka karanta littafin al-ghuniya da talibi tariqil haq duk wani ɗan ɗalibi ya kamata ya zama na da littafin al-ghuniya ɗaya ne wadatuwa ya ɗalibi tariqil haq ga mai neman gaskiya shi abdulkarin jilani shi ya rubuta littafin zaga aqidan da karara ya aqidan da yake akan sifan Allah aqidan da akan sifofin Allah da kan shi yake cewa ana a'taqin da aqidati salafus salih zaka wannan darikan an manna masa ne kuma shi abdulkarin jilani shi ya karantar da al'imamun wannan malamin al maqdisi ba al maqdisi ba wani malami ne karantar da ibnu taymiya cikin waɗannan malaman yau ibnu qudama na'am alhamdulillah ibnu qudama al-maghdisi ibnu qudama al-maghdisi almajirin qadir jilani ibnu qudama al-maghdisi kuma malamin ibnu taymiya ne karatun da ibnu qudama ya koya a wurin abdulkadir ya zo ya koya ibnu taymiya karatun sai ibnu taymiya ya rayu akan aqida irin na ibnu kudama kamar da ibnu kudama ya rayu da aqida irin na abdul qadir jilani daga tariqan qadiriyyan an jingina musu ne ba aqidan su bane to abdul qadir jilani lokacin da ya karatu yana tafiya mahaifiyar ta mishi wasiya karkai da kai ƙarya in kai ƙarya to Allah za ya albarka a karatunka dan ka ta hada mishi gobe ta hada mishi kuɗi ta ce ka bi neman ilimi kada da ta zama malami a hanyar tafiya suna tafiya a mota ɗan fashi suka kare su a hanya kowa ya sa kuɗinsa ba za ka dama da hanci ga barayi wani zai ƙoƙari ya ɗauki kuɗin ya sa a ƙarƙashin sai ko wanda dai suke a kan <laughs> barayi ya sani da ake abin nan to kowa haka shi kan da abin nan kuɗin a su ana zuwa kai ka jakansa zai ce ba komai ka ga an kai mishi sanda shi ana zuwa kan sai ta ga ɗan jakana kala kaza kala kaza ku buɗe tabari kaza akwai kuɗi naira kaza a ciki ɗayan ɗan fashe ya tauri zuwa sai ogan shi kai wannan shi kai har kana nuna da ganka da sifan kuɗin da yawan kuɗin ba ka ciwo ya sai a duk aka ɗauko aka buɗe sai ga kuɗin to kana da wani kuɗi ne zai ogan yan fashe sai ban da komai yace kai zo sai kira shi je wai kai me yasa ka faɗa kuma ka san in an raba ka da shi ka da komai sai zan je neman ilimin addini mahaifiya ta mun wasiya in ne karya Allah zare albarka ilimi da rayuwata da ka na ji wasiyarta ita Allah sarki muka ba mu wasiyan iyayenmu ba mu wasiyan Allah ba wallahi na so ba. ya kara sauran ita mai da kun ga abin da ya gaskiya wallahi na so ba, na bar fashin inda za ka tafi karatun ni ma kafa na kafan ka eh ka taimaka mu tafi da aka aka tashi ko kai kowa ya kwashi kashi ya tafi ko ga yace na bar muku sai ku zagi wani oga amma ni fa kam na bari zai da suka ce haba oga ya tuba mu mu tsaya mu ma mun duba. na ka zama mu biyu to a zuka da da waɗannan yan daba yadda suka rasu suka zama a nabai fudailu ɗan iya iya da kake yawan jin sunan shakar hussuna na barbahari asalin shi ba dan faji da makami ne dan kinnafin ne dan faji ne sosai a dari rana ɗaya Allah ya sa ya tuba ya karatu ya zama mai ibada kuma malami a duniya fudailu ɗan iya haka bayan Allah suke

kwarai kuwa daga ga gaskiya ke haka ne shi gaskiya yana fitar da ɗan adam akan komai dan karka taba tunanin halin da gaskiya ga ƙarya ne zai fitar da kai ƙarya ba zai fitar da kai ba kuma ka zobe rayuwa ɗin galibi yanzu ya jinu akan ƙarya ana gani ƙarya ita ce mafiya za abin da zai ba ka mamaki ma kan irin wannan in an sake ana neman za a ɗibi ma'aikata idan yobe ta sake gwamnatin jihar yobe idan ta sake za ta ɗibi ma'aikata ko ta ba su ko lashe ɗan jihar je karatu kyauta ko za a ɗibe su aiki sai ga wani wanda ɗan borno ne sai ta yanka indijin na kan kuma indijin na nan ne sai shi ma ya samu wancan aiki ko ya samu korafin haram kai ba zai kama kama fita ba dan ka'ida ne kowace jiha da kuɗin jihar su kai ba dan jahan ba ne kai akwai kudin jahan ku sai ka jira na ku amma ga wannan karatu? mutane da kawo su ba amma ka zalunci ne dan yan suna da adadin yan jahan su kai lokacin da ka je in ka ci koto ka tura wani ne ya cika an tura shi shi su ne arzikin kai ka je ka ci arzikin wasu ka kai ba kuma ƙarya kai to ko ka samu aikin ba zai albarka ba yasa ƙarya da neman duniya da yawa mutane yawa ba abin da ba a yi to kaga sai an kiyaye to yake ta wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda ba ya yi misalin rayayye ne da matacce to sai karkata tsaya da kafidan zikirin baka da kuma zikirin dankanci kenan duk abin da za ka yi karkata na hukuncin Allah a kai rawahul bukari bukari ne ya rubuto to kaga idan duk abin da za ka yi kana tuna girman Allah to wannan ne zai fi taimaka maka wajen bakin ta yawa ta ambaton Allah don ka girman Allah da za ta rika roƙon shi da kiyaye ta karka yi abin da bai iya hana ka wa rawahu muslim kuma imam muslim ya rawaito fa qala sai sai masalul mayyiti mithl masalul bayti kai misalin gida allazi yuzkaru Allah fihi gidan da ake ambaton Allah a cikin sa wal bayti allazi la yuzkaru Allah fihi da gidan da ba a ambaton Allah a cikin sa matsalin hayyi wani mayyit misalin batacce ne da rayayye kasan Allah madaukakin sarki yana yawan buga misalai cikin Qur'an da aka annabi ma yana yawan buga misalai da aka cikin littattafan ulumul Qur'an da haka malamin suna yin babi al-amsalu fil Qur'an Manzan Allah yana yawan buga misali malaman usulul fiqh suna jawo fadil misali yadda zuhul makal da misali ne bayanai yake fitowa karara kaga dai ka riga ka san me bambancin rayayye da mutane duk wanda matarce ne kasan ba shi da amfani ko bakara ke ne ko montemiloniya ne a ce duk duniya ba wanda ya kai shi kuɗi malami a ce duk duniya ba wanda ya kai shi malanta ka karan da ya mutu ba amfani shi ba amfanin gawa shi sa in ya mutu da azar ana kokarin ma ce kafin a kira sannan magariba a kai jirami kenan ba sauran amfanin sa dan kuma a dare ne da a ce kwana ana asuba da ga ana sanarwa akwai jana'iza gidan wani kenan a yi marmaza ba sauran amfaninsa duk ilimi da kake da shi ka mutu ba amfanin gawa? kudi ba amfanin gawa? mulkin ka mutu ba amfanin gawa? to kowa ya san wannan abu ƙarara ne gawa ba amfaninsa to yadda gawa ba shi da amfani gidan da ake ambaton Allah to kamar rayayyen mutum ne gidan da ba a ambaton Allah da shi da gawa uwa ɗaya uba ɗaya karka nemi shiga gidan ba arziki a gidan gidan matattun gida ne shi ya sa a baya hadisin da ya zo kafin wannan ce mai ambaton Allah shi kanshi kamar raye wanda ba ya yi da shi da gawa ɗaya sannan kamar da muka gwada misali duk musulmi da za ka zai yi kan ya yi tsata ya ta'addanci galibi ta'addancin da ake sai da mai sunan musulunci yake aikatawa kaga da akwai ambaton Allah a jikin sa da ba zai ko irin wannan da shi da zame maraban yanzu an ce maka an kama dan boko haram ko an ce maka an kama dan kidnapping ko zaka zama kana karba hukumar nan kalu kuɗi ba kashe shi ba kenan kana ji ma da shi da kawa ba fa'ida gara kawai ya tafi to haka idan da ake ambaton Allah da gidan da ba ambaton Allah haka bambanci ne dan karka da gidan ta zanto ba ambaton Allah a gida wada abu kuma qibla shi ya yasa hadisi zo annabi ce cewa idan kuka zo masallaci kuka yi sallah ku ware wani kaso na sallan ku a gidajen mu. idan kai sallan farilla a masallaci gidanka ka je kai nafila din a ciki ya kai gidanka ya zama gawa ka gari a nafila dole akwai karatun qur'ani sannan ka rika kama tashoshin irin su qur'an saudi qur'an sunna a rika ambaton Allah bin ba zai ce ba zai shi bane ka zo kwanciya sai ka kama tashar saudi din nan na tashar kwanta ka kwanta bacci kawai kira'a yana ka tashi yace daidai ne ka ka a gidan da karatun qur'ani annabi yace gidan da kunna ke karanta suratul baqara nan baya kwana a ciki to ta za gidanta za ta akwai lokacin da ba a mutu Allah ba zai zama akwai azuwan shiga daga gida akwai azuwan shiga ban daki sannan za kwanta bacci akwai karanta tabaraka akwai karanta amanar rasulu akwai addu'o'in bacci wanda bayan babukan nan akwai babin addu'an bacci to haka duk akwai ire-iren waɗannan to sai ana sai gidan nan ba ambaton Allah ai kai kan da ka san ya kamata ya zama da shi da gawa ɗaya ne kenan ba ambaton Allah gidan kenan ko kai wannan za ka gaban daki ba addu'a ke in za a shiga gidan ba addu'a in za a ba addu'a za a ci abinci ba a bismillah to kaga gidan ya zama da ji da kawo ba bambanci kenan kuma abin zai baka mamaki za ka ga gidan musulmi ne matsala zai faru a cikin jinnu ya buji wani gaba ɗaya wayoyin gidan babu kira an Qur'an da za a kunna kafin malami hala ba kira a wayan ki ne <laughs> eh, ina kai wayan ka ba ba kaji ba ba kaji ina ba abun arziki ne duk wake wani in ya ce akwai to za ka minti goma ana nema ba wannan ba yana dana sai biki a baki ba ne sai a fita wato ma bayan kira'an kaɗan ne saboda yadda ba a jinsa to har ma an manta mai aka rubuta a kai eh, e mai aka rubuta a kan kira'a ma an manta balle ma ka zo kallon tukun na kasar na kira a gidan a yanzu an daina da yanzu masu sai da kasa wa'azi ma galibi sun koma hana da na waƙoƙi da fina-finai don ba a saya kira'a za ga ya gagara ya faru a masar dattijo ne ya zo tsayar jinya ta ana ga kamar jinnu aka yi ta neman a gidan ba kasan na kira da za kunna duk babu a wani ustazu a layi gidan ta ana zakon kwasa don je gidan makwasa mu wallahi kasan din ma ai sai a ta karya ba ba sai da ke karya ne sai wani za ka ja ka samu yanzu ya kawo ya sa to shi kuma mutumin tun ka yake duk wanda yake layi jirgire to za ka rika jin kila kawai za a sa mai jikin har gari ya wari an sa kira'an sai zuwa da jin kukan ce, kukan shi kawai yana jiki yana zoji yana zafi a karfe aka kashe ya ɗauki wani musician ya jin daɗi ya eh, shi yanzu music ɗin shi ne ya roƙe ne shi haka aka yi ta yi kafin gari ya waye gawon shi aka zo aka ba. da kaga rayuwa bai albarka ba ke ka sabar wa kanka jin kira'a da jin wa'azi ai da baki da ba karatu ƙarya ne ba wani da baki da ba karatu dan kai da kanka ba za ka tsoron kyama ce ta ba wuta ta ba aljanna ta ba wuta ta ba aljanna ma akwai matsala dan yan aljanna ba za su bar su kana zuwa kana zuwa aljanna kawai ko zo ku zo fil aljanna ka kawai ba ku ne rabi rabi da haka duk wanda ka jiwo yana aika ba kiɗi ta ba karatu to ya yadda ta ba wuta ta ba aljanna kenan to kaga wannan akwai matsala wa ana bi mu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kaga wannan hada hadithul qudusi aw hadithul rabbani aw hadithul ilahi haka sunan hadisi yace Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ya zace haka kaidan Allah yake ina inda bawa na ya zato a kaina kenan wani iri duk zaton da kai wa Allah to Allah na tare da kai mun karanta wani irin hadisi da ya fassara wannan a cikin da na ibabi da uhanan albani shine annabi ya zo wurin wani cikin sahabbansa yana cikin gargaran mutuwa annabi yake cewa ya kake jin kanka yake cewa ina jin kaina in na tuna ayyukana na kwarai sai kwaɗayin Allah gama zararin in tafi aljanna Inna tana zunubai na kuma zan ji kai Allah ya binke samun anya zan tsira sannan ya ce ka tsinci kanka a yadda Allah yake zo. wanda yawa Allah mummunan zato to haka zai tarar da Allah wanda yawa Allah kyakkyawan zato haka zai tarar da Allah wato idan kai ka dauka Allah ba shi da rahama ba shi da tausayi to in ka mutu a haka a haka za ka da Allah ba rahama ba tausayi amma in ka yadda Allah akwai rahama akwai jin kai za ka haɗu da Allah yana da rahama da jin kai din da ka duka kyautata zatonka da Allah duk zunubin da ka yi kar ka taba jin ba kai in na tuba Allah zai karba kuwa sai ka ji an yahudu tuba babu a yahudu ka tuba Allah na karba in dai ka mutu ka tuba ba irin zunubin da Allah ba ya fi ba wani irin shirka ne ba a yi ba a duniya kuma aka nemi tuba Allah ya fi Allah na yafewa da aka duk zunubi ka yi ka kuma ka sa ran Allah ya karba kuma mai rahama ne mai jin kai za ka tarar da Allah ɗin na haka in kuma kai ka zo mutuwa kai kana jin kai Allah ba ba rahama ana kai kalman jada sai ba ba ba kyau ma mu ba mu yi mai kyau kan ko na yi ba amfani bari kawai ba kyau kawai an mun je wurin Allah kawai sai a hankali ko yadda kake zaka zaka tarar da an kuwa dan ka rika jin cewa Allah mai rahama ne mai jin kai rahamansa ya kasa su kashi tasa'in da tara kashi ɗari kai rahaman Allah tausayin Allah guda ɗari ne guda ɗaya ɗin nan sai Allah ya ɗauke shi sai ya raba ya ɗau rabin ɗaya rabin ɗayan da aka wasa a duniya a ciki uwa take tausayin ɗanta uba yake tausayin ɗanta kake tausayin matarka duk tausayin duniya a rabin Allah raba tasa'in da tara ya ɓoye ran kiyama ne zai ɗauke su ya sa su a nan za a yi rahama ran kiyama za ka ja mamaki za ka karika tsalle kyakkyawan zato ga Allah karika kyauta ta zatonka ga Allah ka fito Allah mai rahama ne mai jin aini kuma Allah mai gafarta zunubai ne da ka tuba kawai don lokacin za ka zo ta wani ya samu ka kai wannan zunubin ana yawa kuwa a'a ka tuba ba wai ko shirka da ta ji Allah baya ba in ka mutu ba ka tuba ne amma kana da rai ka tuba ka bari Allah zai karba da aka yadda ana inda zanni abdi ni ina inda bawa na yi zato a kaina da aka rika kyautata zaton ka ga Allah Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa duk lokacin da kake cikin yawan ka aikata zunubai ka rika jin kanka kamar yanzu fa an ka mutu a wannan lokacin kai dan wuta ne idan Allah sa wani lokaci ko zaka kai kana yawan ibada kai ne azumi kai ne sallan dare kai ne kaza irin lokacin can kuma ka rika jin kai yanzu fa ina mutuwa ne dan aljanna haka ake so dan ka rika tabbatarwa aikin da Allah ta an yi kaza akwai rahama to tun da nayi akwai rahama ka rika kyautata zaton ka ga Allah wa ana ma'ahu kuma ni ina tare da shi idza zakara ne in ya ambace ni sai bayin Allah na kwarai ko da yaushe suna yawan ambaton Allah dan sun san Allah yana tare da su to duk abin da suka yi dan sun san in an yi Allah na tare da su to za su rika yin abin kawai dan su da Allah na tare da su fa in zakara ne fi nafsihi in ya ambace ni cikin ransa zakartu fi nafsi ni ma zan ambace shi cikin raina idan ka ambace Allah cikin zuciyanka Allah ma zai ambace ka a cikin zuciyansa idan Allah na da zuciya shi haka ne ne tabbatar in ka ambace Allah cikin zuciyanka Allah zai ambace shi a cikin zuciyar shi ne muka faɗa a bayan wani magabaci shi na rantsi na san lokacin da Allah ke ambato na ka ce malam yaushe ita ga ita mun ambace zai ambace ba ba na dai da an al azkurku ku ambace ni zan ambace ku kana ambaton Allah ko ya kira sunan ka da sunan babanka kai ka to kaga kai ma ka samu shiga ai da haka wannan yanzu ya jama maka an buga sunana a jarida ai an sani a gidan talabijin kaza ai an sa gwamna ya kira kuma sai ka ce ni kuma Allah ya ambace ni yau sai ka ce sai na fara maka amma, alhamdulillah shi kenan kana ambato ko yana ambaton ka kaga ba daɗi da gara ba sa da yaji wannan Allah ya ambaci sunanka to in ya ambace ni cikin zuciyansa zan ambace shi cikin zuciyata wa in zakara ne idan kuma ya ambace ni fi mala'in cikin taro da karsu hufi mala'in hairin min zan ambace shi cikin taron da ya fi taron da yake shi kaga aljaza'u min jinsil amal amma usani yace aljaza'u min jinsil afdalul jaz'i eh kai ka ambata Allah cikin mutane shi ya ambata ta cikin mala'iku to wanne shi wani kaga na mala'iku ya ji wannan ne to sannan wani irin ambaton Allah cikin jama'a yake ne ba holo da hada mun faranta kan farkon babu ya ka ayoyi da suke nuna a abun cikin zuciya kana mai koyar ranka to a nan me yake nufi cikin jama'a na'am ambaton Allah dan a cikin jama'a manzon Allah kasance alkar na cikin sujada ruku'i wani lokacin annabi yana daga murya annabi addu'o'in bayan wani lokacin yana daga murya addu'o'i da ake a sallar ga wani lokacin annabi yana daga murya har zaka ji sabu suna cewa wa kana yusmi'una yana jiyar da mu mutum yake cewa to wani lokacin zaka ga ka zauna zikirin da zaka dan yi in ka dan daga murya cikin da ka tuna ma wani shi ma sai ya fara to kaga amfani kenan ka tuna ma wanda kuke tare ƙarshen da za ka ana an zauna ne ana ta gulma sai ka tuna annabi ya ce duk wanda ya zauna a majalisa kafin ya bar majalisa sai zama ya ce rabbi Rufirili wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur sau ɗari to Allah zai kankare mishi duk zunubi da yake kansa sai zan ana zaune a majalisan can sai ka tuna rabbi Rufirili wa tub alayya innaka an tawwabul ghafur kaga wata kirka suna mu wani to haka ka samu lada to shine irin wannan kana yi kai ma da Allah ba zai ka cikin mala'iku wa anhu qala an karbo daga gare shi kuma yace to lokaci yayi ne wani ita da mana doka za mu tura babi to bari mu karanta hadisi ɗayan nan وعن أبي bin عن ta an karbo daga abin عنه الله يقال Allah ya kara masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala dan dai manzon Allah ya ce yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ah nayi tsalle kai wa anhu daga gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace sabaqal mufarriduna masu tsere sun tsere kenan al mufarriduna masu tsayantawa sabaka sun tsere sun tafi al-mufarriduna masu ɗayantawa ƙaru suka ce wa mal-mufarriduna su wane ne masu ɗayantawa ya rasulullah ma sha Allah qala sai ta azzakiruna Allah kaseeran masu yawan ambaton Allah cikin maza wazzakiratu da mata ma masu yawan ambaton Allah sun tsere to kaga me yasa yace ɗayantawa dan ambaton Allah shi ɗaya ne yayi. Allah ba shi da abokin tarayya to shine sun tsere sun bar kowa rawahu muslim ruya an ruwaito al-mufarriduna dinnan bi tashdidin ra da yi wa ra'un shadda kamar da muka karanta yanzu wa tafsifiha sannan an ruwaito da kuma wa tafsifuha ana rangwanta ta kenan ana cire shadda madadin al-mufarriduna sai kuma ce al-mufarriduna al-mufarriduna kaga kenan sai zama ra'un din ba shadda wal mashhur amma abin da fi shahara allazi qala hul jumhur abinda mafi yawancin malamai suka ce shine at-tashdidu yin shadda shine al-mufarriduna da shadda din to za mu tsaya nan samun kai kai mana ba da mun fara da wuri da mun samu ne kaje kana ta